Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba tara ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar Iran sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun ce su fa har yanzu suna cikin yarjejeniyar. sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya isa koriya ta arewa a ci gaba da shirye-shiryen ganawar da za a yi tsakanin shugaba trump da shugaba kim sannan jamhuriyar demokaradiyyar congo ta bayyana sake bullar da cutar ebola ta yi a yankinta na bikoro da ke lardin equator allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki a harkokin tsaro suka yi ƙarin haske akan illar kwararan miyagun makamai da kuma yadda suke shigowa Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa yanzu 'yan damfarar yanar gizo a Najeriya sun koma satar bayanan manyan kamfanoni don yi wa jama'a da ma kamfanonin kansu damfara. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan tsokacin da masana ke ci gaba da yi game da matakin fitar gwamnatin Amurka daga yarjejeniyar makaman Iran. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawan shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar janyewa daga yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan nukiliyar Iran, sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun faɗi yau laraba cewa har yanzu suna cikin yarjejeniyar. ministan harkokin wajen faransa jean de drian ya gaya wa gidan rediyon rtl cewa yarjejeniyar na nan daram ya ce firaministan faransa emmanuel macron da shugaban iran hassan ruhani za su yi jawabi a yau dinnan laraba kuma ministocin harkokin wajen faransa da birtaniya da jamus za su tattauna da jami'an gwamnatin iran ranar litini mai zuwa baya ga wannan fafatukar da ake yi a dubulmasiyanci ministocin harkokin wajen jamus da na rasha za su gana ranar alhamis a birnin moscow da iran don gabatar musu da shawararsu ma'aikatar harkokin wajen china ta sha alwashin ci gaba da mutunta yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wadda ake kira jcpoa a takaice sannan ta ce ta yi takaicin shawarar da trump yanke ta ficewa wata takardar sanarwar haɗin gwiwa ta ƙungiyar tarayyar turai ta ce zuwa yanzu dai yarjejeniyar ta jcpoa ta cima burinta na tabbatar da cewa iran bata gudanar da shirin nukiliya ba kuma ɗage takunkuman da aka yi ma iran ya inganta harkokin kasuwanci da na diflomasiyya wannan matsayin ya sha bamban matuka da na trump wanda jiya laraba ya kira yarjejeniyar mashirciyar yarjejeniyar da ke amfanar bangare guda kawai wadda sam bai kamata ma a ce an taɓa yin irin ta ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya isa koriya ta arewa a ci gaba da shirye-shiryen ganawar da za a yi tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un isar pompeo birnin pyongyang yau laraba ta faru ne daidai lokacin da ake babban taron bangarori uku a birnin tokyo na kasar japan tsakanin firaministan japan shinzo abe da firaministan ah, wato premier china li keqiang da kuma shugaban koriya ta kudu mun in don tattaunawa kan dada inganta da dangantaka tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu ke yi wadda aka gani baro-baro a watan jiya lokacin da aka yi wata babbar ganawa ta tarihi tsakanin mun da kin a yankin da babu harkar soji ciki a tsakanin bangarorin biyu kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya ce shugabannin uku sun fitar da takardar sanarwa ta jaddada goyon baya ga alkawarin da shugabannin kasashen yankin koriya din biyu suka yi na kawar da makamin nukiliya a yankin ruwan koriya ɗin sannan suka sake jaddada aniyarsu ta shawo kan koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na nukiliya shi ma babban jami'in diplomasiyar amurka na wani balaguro inda yake fatan a sako wasu amurkawa uku da koriya ta arewa ke rike da su to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jamhuriyar demokaradiyyar congo ta bayyana sake bullar cutar ebola a yankinta na bikoro da ke lardin equator bayan da mutane 17 suka mutu daga cutar da ake kyautata zaton ebola ce aka kuma tabbatar da cutar jikin wasu mutane biyu ita ma hukumar lafiya ta duniya who ta sanar jiya talata cewa kasar ta congo na fama da wata sabuwar bullar cutar ta ebola sannan ta ce tuni ta fitar da dala miliyan guda daga asusunta na gaggawa don taimakawa wajen yakar cutar hukumar ta who ta ce cikin makonni biyu da suka gabata an samu wasu mutane 21 da ake kyautata zaton suna dauke da wannan nau'in zazzabi mai alaka da ebola a yankin mutane 17 ɗin da suka mutu ɗin sanadiyar wannan zazzabin ne a shekara ta 2017 aka yi fama da bullar cutar ebola ta ƙarshe a yankin kita da ke da aka keɓe don jinyar mutane inda hudu daga cikin mutane takwas da suka kamu da cutar suka mutu wannan ne karo na tara na bullar cutar ta ebola tun bayan da aka gano cutar a shekara ta 1976 aka kuma sa mata sunan wani kogin yankin wato ebola wasu 'yan majalisar dokokin kasar australia su biyar su ne na baya-bayan nan da aka tilasta masu barin mukamansu saboda wani tanajin da ke kundin tsarin mulkin kasar australia din eh, da aka kirkiro tun a shekara ta 2017 da wato shekara 117 da suka gabata wannan ya haramta wato wanda ya haramta ma dan wato mutum ya kasance dan kasashe biyu a lokaci guda babbar kotun kasar ta yanke hukuncin yau laraba cewa yar jam'iyyar leba sanata kati galaga ba ta cancanci kujerarta ba saboda ba ta soke takardar izinin zamanta 'yar kasar burtaniya kafin aka zaɓe ta a shekara ta da shida ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba majalisar dattawan najeriya ta gayyaci shugabannin rundunonin tsaron kasar da su bayyana a gabanta don duba yadda za a magance wannan matsalar masu fashin baki sun duba yadda makaman ke shigowa kasar ga hassan maina kaina da ƙarin bayani Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya kenan, Dr. Abubakar Bukola Saraki ke magana kan bukatar da ke akwai na shawo kan yaduwar makamai tsakanin jama'a a Najeriya. To ta wace kafa makaman ke tuttuɗowa zuwa cikin gida Najeriya? Brigadier General John Agim shine kakakin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. Wannan ai bincike ne da 'yan sanda ya kamata su yi don gano ta ina makaman nan ke shigowa amma dai ka san kan iyakokin mu fasuna na haka sakaka a irin wannan yanayi abu ne mai saukin ah. gaske ai ta shigowa da makamai kuma dai ta ina waɗannan makamai ke shigowa na illata jama'ar mu ne a cikin ƙasa tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kanar Aminu Isa Kwantagora ya yi bayanin inda yake jin waɗannan makamai na ƙara shigowa cikin Najeriya tunda daular soviet union ta rushe barukokin sojojin da yawa sojojin kawai sun ɗauki jakansu ne kowa ya koma ƙasan shi a tunda kowane bangare ya zama ƙasa masu fataucin ɗin makamai a ƙarƙashin ƙasa su ne suka ɗauki makaman nan sai su cika jirgi suna yawon duniya suna zuwa inda akwai rikici inda akwai mai suna sai da makamai to kaga a lokacin za su zo kamar irin lardin Niger Delta namu su ɗauki mai ba biya sai su ba da makamai. To abin da ya ta faruwa kenan kafin wanda suka shigo mana ta fannin Sahara. Na Sahara a lokacin da ƙasar Libya ta rushe aka hamfare mamman Gaddafi, kamar abin da su ma ya faru kenan. ko su ma da aka kashe Gaddafi, to kaga yadda makamai suka ta shigo mana a ƙasa kenan. To ko yanzu menene abin yi? ga aliko yan rashid harun tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya. Ita abin da ya kamata ya kamata a karfafa ma jami'an tsaro kuma wasu sarakuna da suke wa'annan boda din ya kamata a haɗa baki da su a rika aiki da sarakuna kuma su yi amfani da mutanen saboda su taimaka ma su wa'annan jami'an tsaro a rage wasu abubuwan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ka taimakin soja ko gidansu ko ko a bakin daga ko gidansu ko gunya. Madalla a gaida Hassan mai na kaina a shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan kasancewar miyagun makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. Biliyoyin dala Amurka ne ake hasara tsakanin Najeriya da sauran kasashen duniya sakamakon ayyukan 'yan damfara da ake kira 'yan 419 ko 'yan Yahoo Boys da Turanci. yanzu haka 'ya'yan damfarar suna sata bayanan manyan kamfanoni domin cutar jama'a to koya wannan damfara take a najeriya wakilinmu na lagos babangida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani bincike da majalisar dokoki ta tarayyar najeriya ta yi dai ya nuna cewa najeriya na hasara fiye da naira biliyan 127 a duk shekara a bisa laifuka da suka shafi zamba ta kafofin sadarwar zamani ko cybercrime a turance bincike dai ya nuna cewa bayan kasar amurka da kuma birtaniya najeriya ita ce ta uku ayyukan zamba ta kafofin sadarwa wato internet crime akan haka ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa hukumar efcc shekaru fiye da goma da suka gabata to sai dai kuma a yayin da hankalin hukumar ya karkata wajen yaƙi da masu cin hanci da rashawa na siyasa masu aikata zamba ta kafofin sadarwar zamani suna nema su gagari kundila inda suka mai da hankali zuwa manyan kamfanoni na cikin gida da kuma ketare wani rahoto da sashen hukumar fbi ta ƙasar amurka mai yaƙi da zamba ta kafofin sadarwar zamani ya nuna cewa irin waɗannan kamfanoni na cikin najeriya da waje daga shekara ta 2013 zuwa 2016 sai hasaran kwatankwacin dalar amurka biliyan biyar da 5.3 irin waɗannan masu aikata muggan laifuka da ke da nasaba da zamba cikin aminci ta kafofin sadarwar zamani dai ana kiransu da suna yahoo yahoo boys ne musamman ma dai a birnin kasuwancin najeriya wato lagos alhaji muhammad abubakar na baban yawa dai wani mai kamfanin hada-hadar man fetur ne a najeriya kamfanonin da kuma ke fuskantar irin wannan matsala yau sai ka ji masu satan ma mutane kuɗi sai su shiga manyan-manyan kamfanonuka ko manya-manyan masu arziki sai su ga suna fashe musu kuɗi a irin waɗannan na'ura wanda Allah ya sauka mana sauki yawan kana da kuɗi sai kaga kawai ka je banki ma wani ya kwashe maka kuma cikin manya-manyan kamfanonin ko manya-manyan masu kuɗi kamar su dangote nan sai ka je wani ajiya shi ka kawai ya kwashe musu kuɗi to wannan abu ba Najeriya ba ne kawai za su tashi su fuskanci wannan ya kamata duniya su ci wannan yaƙi da cin hanci da shawon irin wannan hari da 'yan yahu yahu ko 419 ke kaiwa manyan kamfanoni da ma cibiyoyin tsaro na ƙasashen duniya daban-daban ne yasa ko a kwanakin baya sai da babban kwamandan askaran sojin amurka da ke afghanistan ya fitar da sanarwa ta shafinsa ta facebook da ke karyata wasikun da ake rabawa na neman taimako ga sojojin da suka jikata a yakin da amurkan ke yi a afghanistan inda ake aikawa da dubban wasiku na neman taimako na biliyon dala da za a taimakawa iyalai ko kuma sojojin da suka samu rauni a wannan yaki na amurka a ƙasar ta afghanistan to kowane ta'annaci irin wannan almundahana ke yi wa tattalin arzikin kamfanoni da kuma kasashen duniya dr dagda muhammad kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a najeriya shi zamba ko satan dukiya ta hanyar ah, duniyan gizo yana ma tattalin arziki illa ba karami ba kaga kaman yadda aka ce najeriya ta yi asarar um, dala biliyan 127 ta hanyar satan bayanai ta duniyar gizo musamman za a ga cewa masu son zuba jari a najeriya su waɗannan masu zambata wannan hanyar satan za su za ga sun gabatar da kansu kamar jami'an gwamnati ne na ƙasa ko kuma su ne wakilan kamfanonin da masu zuba jarin suke so su zuba jari ko kuma su yi maka talla ko su yi tallan wani abu wanda yake na gaskiya ba ne saboda haka irin wannan satin ba karamin a barna yake ma kasashe ba musamman kasashe masu tasowa irin najeriya yanzu dai a yanda hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa tafi mai da hankali wajen yaƙi da 'yan siyasa masu zagon ƙasa ga tattalin arzikin najeriya masana da sauran ƙasashe na ganin akwai buƙatar hukumar ta ƙara mai da hankali akan 'yan yahoo yahoo boys ko kuma 'yan 419 kamar da aka san su a najeriya baban ya jibrin murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril. Masana harkokin yau da kullum na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na fidda ƙasar daga yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 a kan shirin makaman nukiliyar Iran. A cikin wannan rahoton da wakilan sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana za ku ji ƙarin bayani. A sakamakon ficewar da ƙasar Amurka ta yi ga yarjejeniyar nan ta waton Rasha, Ingila, Jamus, Faransa, China da Amurka a game da nukiliyar ƙasar Iran na tattauna da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto ta wayar tarho. Ka san kusan kowace ƙasa da irin nata jimla da irin nata sha'ani na hulɗa da ƙasashen waje. Trump abin da ya fahimta shi a Amerika kuma shi ya mata zama shi ga nashi fahimta alheri to shi shi shi ke yi domin idan ka duba duka kasashen turai waɗanda suka yi suna irin ingila irin faransa irin germany duk sun rike shi kada shi ce. amma shi ga ganin shi ficewa ta fi zama mai alheri game da abin da ya shafi ƙasar shi dama babban matsala ta koyaushe ita ce ƙasa ta ita a ta farko kafin kowa. to farfesa ana ganin cewa kamar shugaban ƙasar amurka ya yi kasada game da wannan mataki da ya ɗauka ku ya kuke kallon wannan matakin. to ni ina ganin duk wanda ya gona rumbu ne to shi ya san inda haɗi ke tsada. Hmm. Amerika sun sa abin da suka aikata ba su gani ne kasada. Hmm. Hakikani ka san sun fi kowace kasa ta duniya karfin tattalin arziki. Hmm. Sannan kuma duk kasashen turai in ka game su gaba ɗaya Amerika ta fi su yawan jama'a. Sannan kuma in ka duba duniya gaba ɗaya tana sauraren su saboda irin karfin da ke gare su. Don haka wasu ke gani ya kasada shi hakikani da kuma siyasar duniya waɗanda ke gani ya kasada suna duban maslaha ta su ta kansu ce. Shi kuma shi na duban maslaha ta kasa ta Amerika da Isra'ila. su kasashen da aka hada wajen wannan yarjejeniya kamar ingila faransa rasha da china kana ganin cewa wannan ba su kurkurta waton hulɗar su da kasar amurka ba kan wannan matakin babu shakka zai shahi hulɗar su da kasar amurka don su ma da ma suna duban maslaha ta kasashen su da yawan su akwai kwangiloli da suke yi a ƙasa ta iran akwai waɗanda su kuma suna kai jirage iran tana da kwangiloli ta biliyoyin daloli da su na kira jiragen sama wasu kuma na wasu makamai kowanne zai yana duban maslaha kasar shi ce ba shakka wannan zai dan taba hulɗa tsakanin amurka da waɗannan kasashe da suke ɗawayenta na kuma na kudda ko ta in ka dubi ingila amma fa cikin nan karamin lokaci za su sake shiryawa domin dama da tukura da bako yi umbutawa ne. to farfesa wace illa ce ake ganin cewa wannan mataki zai yi wa ita kasar iran kanta. ba babu shakka yana mata illa kwarai da gaske domin zai kawo mata takunkumi wanda take wa gudu kwarai wannan abu ne da ke iya mai da mata takunkumi da zai hana ta sai da manta da kasashen waje zai hana ta hulɗoɗi da kasashen waje da makamantansu wannan tabbas yana mata illa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe sha 11 da minti goma sha-takwas, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Shirin da muke tattaunawa da wata 'yan Najeriya da ta kwashe shekaru goma sha shida a nan a birnin Boston da ke jihar Massachusetts wato Ann Usla. Idan kuma saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakwar tamu ta fara muna bayanin yadda za ta buɗe babban makaranta amma sai lokaci ya daga mana hannu. To an kin ce za ki buɗe wata makarantar babba a ina za ki buɗe ta a nan inda wannan karamar take yanzu ko kuwa wani wurin za ki nema daban in za mu buɗe baban ina neman fili yanzu da za a gina a yi babban so muna ta duba kuɗi da yawa ne an ta tara kuɗi kenan shi nake so in ce an ta tara eh. kuɗi kenan <laughs> kuɗi da yawa ne ana neman kuɗin yanzu da makasan a nan gari in ya sai gida za lease ne za a mina um, mortgage ne za a dinga biya wata da wata so ni na samu za mu dinga biyan mortgage kenan to kin ce makarantar ya hada da kowa da kowa da bakake da espanyol da da turawa mm. ba su eh. cewa wannan makarantar na bakan fata ce ba su kawo yaransu musamman turawa da wayanda suke su ma farare ne su ce a babu babu suna jin daɗi ma suna jin daɗi wai ga yaransu za su koya za su yi associating da culture daban-daban wanda nake da su a nan in akwai kaman um, black awareness day zan kawo musu su gelle su abin nan ɗora musu kai in foto da su yara mu yi dan suna cin teba ma ina kawo teba suna cin sai mu yeah yaran su ce an a wani fufu suna kiran teba su tuwo suna ce fufu a nan yara ƙanana a wani sabo zan ce musu a ya your parents kafin ku ci fufu din amma ya parents din su masu sun ce i want some i want some suna so so suna son culture din ba ba ki da matsala da su kenan wannan bangaren ah, ah, to kin shekara goma sha shida kuma ga shakin buɗe irin wannan eh, ɗan ƙaramin kasuwanci wanda ya haɗa ki hulɗa da eh. mutane iri daban-daban me za ki eh. ce game da hulɗa da su gaba ɗaya mutanen ƙasan da waɗanda suka zo ma da waɗanda kuka haɗu da su eh abin kam um, ba wai um, zan ce da ɗan turanci na zan ce is not easy kam ba sauki aiki ne eh ba sauki aiki ne you have to keep working hard kullum every time sai akwai training sai ka je and sai muna community nan dole muna so mu fitar da um, wai mu nigerians ne nigerian americans ko muna da citizen din citizenship din ne ba za mu manta da gidanmu ba da garinmu wajen da muka zo so kullum suna, suna abu a library a community na zuwa in ce musu gashi a daycare na kids corner crash and preschool a boston zan ce ga munan muna nan sun ce min where are you from zan ce a ah, originally daga nigerian nigerian kullum muna so mu ci gaba amma ci gaba muna so su san wai mu mun zo ne immigrants amma mun zo mu sa mark namu a nan gari ba za mu zo na a shado ba to ya kika ga tsarin ilimi nan da wanda kika yi a gida daga wanda yake har zuwa wanda ke wanda kika yi har zuwa wanda yake yi eh, yanzu na PhD muna yanzu especially da technology akwai abubuwa daban-daban a nan a nan ana that is easier na gida muna zuwa makaranta da wuya me yasa ai da ba ba wuta ba ruwa ba most people na gan ina gan wasu za su tafiya long distance kafin su je makaranta a gida wasu kuma na san a maiduguri lokacin da mu yi makaranta a maiduguri da zaria ma za mu ganga zafi a lecture theater in ba ac za mu ji zafi amma nan in akwai sanyi za su sa heat in akwai um, zafi ga ac yaran suna it's easier a nan a yi makaranta a garin nan fiye da na gida to mu koma mm. rayuwa rayuwa a cikin Amerika me ke mm. baki shawa da rayuwar Amerika tun da kin daɗe nan ah, kai ina gan kam anything da wani uh, mutum baba na ya lokaci yana da wani pick wani ya rubuta a bar mutum da halinsa so halinmu da mun saba a gida mun zo nan karin manta wai gashi a yi abu mai kyau kullum so ko eh, relationship duk da nake da shi a nan gari mm-hmm. ina sa yi abin da na san zan riba kuma ba zan cuce wani ba to ya abubuwan jin daɗi nan suke irin abin more rayuwa irin kamar yadda kika ce akwai wuta akwai ruwa eh, to magana hanya kiwon lahiya resources din mm. eh, is available akwai wuta akwai in kuma a nan boston akwai sanyi sosai akwai snow amma in snow din ya faɗi za su fitar da city ya za a yi clearing dan in sun gan kuma ba za a iya fita ba sai a ce to kan mu bude makaranta yara su zauna gida so things are working system din na na na na tafiya na aiki eh a gare mu akwai muna da kudin muna da komai we just need management kawai mun ci gaba if not su ba su da abu kamar mu mu ne mun fi su wasu na cewa wai tara kuɗi a nan america yana da wahala me za ki ce masu eh gaskiya to gaskiya ne wai wai sai a ce bill ya yawa ka biya wannan ka biya wancan ka yes gaskiya ne ana kuɗin a america hmm. in yayi kuɗin kuɗin yadda in ya faɗa wai ga kuɗi ina faɗa ga kuɗi ya yaran nan suke biya a wata za a ce a ta yi kuɗi hmm. amma biyan ɗin kuma aka ka duka kuɗin zai ba za ka yi ka tara kuɗin ba. turka lokaci ma ya muna abin da ya saba masu are a tarbe ma a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakwar mu ana usula da julie gresham da solomon abu da suka daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim a ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka ku miƙa min saƙona na yabo da jinjina ga mai girma gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam a bisa ƙoƙarin da yake yi na biyan albashin ma'aikata a kan lokaci saƙo daga Gambo Barau Fataskum sai kuma saƙo na gaba ya ce ganawar da hukumomin yankin tafkin Chadi suke yi a jihar Borno da zummar magance fitintunan 'yan ta'addan Boko Haram muna fatan wannan ganawar za ta bambanta da wacce ta gudana a baya saƙon haɗin gwiwa daga Yahaya Danno azari. Azare da Zainab Barista Muskandare. Sako na gaba ya ce to gwamnatin kasar Nijar a yanzu dai mun gane cewa duk wanda zai fito ya faɗi gaskiya yunkurin ku guda ne ku aika jami'an tsaro domin su kama shi hakan bai zo mana da mamaki ba amma kada ku manta akwai juma'ar da bata da asabar sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram. Sako na gaba ya ce a yau kasar nan in talaka ya kamu da rashin lafiya to kashinsa ya bushe tsakanin talaka da asibiti sai kallo domin ba zai zai iya biyan kudaden da suke cazan mara lafiya ba sai dai ya sha maganin gargajiya in ya dace ya warke in kuma rashin lafiyar ya shafi tiyata ko magunguna masu tsada to sai dai in yana da hanya ya nemi taimako gun jama'a a kafofin watsa labarai To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice bayan da shugaban Amurka Donald Trump yanke shawarar janyewa daga yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan nukiliyar Iran, sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun faɗi yau laraba cewa su har yanzu suna cikin yarjejeniyar. Ministan harkokin wajen Faransa jean Verdel ya gaya wa gidan rediyon RTL cewa yarjejeniyar tana nan daram. ya ce firaministan faransa emmanuel macron da shugaban iran hassan ruhani za su yi jawabi a yau dinnan laraba kuma ministocin harkokin wajen faransa da burtaniya da jamus za su tattauna da jami'an gwamnatin iran ranar litini sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya isa koriya ta arewa a ci gaba da shirye-shiryen ganawar da za a yi tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un jamhuriyar demokaradiyyar congo ta bayyana sake bular cutar ebola a yankinta na bikoro da ke lardin equator bayan da mutane 17 suka mutu daga cutar da ake kyautata zaton ebola ce aka kuma tabbatar da cutar a jikin wasu mutane biyu To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya ma Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.